abinda da ban gaya miki ba aiki na'am na'am ai sanarwa ce to sanarwa take hmm? mhm. sanarwa take ga gigon ƙasa idan ran jima'a aka buga ta za mu dawo mu yi wannan mm, idan ran jima'a aka buga ta to wanda ya taho daga daga ƙauye da aikin sa masallacin guda ɗaya guda ɗaya ne guda ɗaya ne na mai martaba a shi hajji ya an san lokacin a domin ma yana sallah ce duk juma'a sai an nayi wanka ne kwalliya na taho ba ni kaɗai ma muke tawa ba da ƙawaye na mm. tun kafin a sai ki aka gina masallacin fage kwarai mm. <laughs> don ka koma <laughs> na ɗauka masallaci ɗaya bane za ki ce a ah. na dauka na mai martaba kake nufin ce ga shiga mm, gida a'a a wannan nufin eh, ba lokacin da Kano take da masallaci ɗaya ce eh. abin nan ba an yi na fage eh. sannan an yi na murtala kwarai da gaske an yi na fage an na murtala mm. sanda dai zaki a ce kin yi wayan da zaki fitin kwarai da gaske an yi su amma dai ban taba zuwan su ba shi din nake zuwa dai na mai martaba to abin da nake faɗi shine mm. idan ka ji bindiga sai ka hakura da karasuwa masallaci ka san sarki ka san an tashi an riga an tashi ta sanar da kai masu shigo baki cewar ga abin da ake gaskiya ne an sako daga masallaci mm. ba a yi ta in za a tafi masallaci dama mm. ba za a yi ta za a tafi masallaci gaskiya ne sai an an sako sai an sako to a tafiyar bayan da za a yi minti goma sarki yana tafiya ba a yi bindiga ba mm. saboda ita bindiga za ta aika sako inda kaho ba zai aika ba inda kuge ba zai aika ba wajibi waɗannan kayan kiɗan da suke aika sakon nesa mm. da su kakaki da suke aika sakon nesa kafin su aika sai sai bindiga ta je sai musu aikin kwando wajibi tabbas kafin kilishi zai fata sako ya gaya maka ga kilishi din ga sakon da zai zo tabbas to wannan shi ke nuna miki duk abin da yake kewaye da sarki ba a banza ake yin sa ba abu ɗaya yake yi ba wajibi to dan haka bindiga tana sanar da mutane ne ga sarki ya zo mm. ko kuma an sauka daga sallar ko an ga wata idan aka buga ta ana gobe karshen sha'aban mm. in aka buga bindiga da daddare da yawa akwai wanda suke ce ma kasan ba ma cikin gari an yi bindiga ka gaya mana Allah sarki an ga wata har shekaru ba su goma ba baya ba a fiye la'akari da sauraron rediyo kin san duk daga baya wannan al'adar ta zo wallahi haka ne to yanzu kafin ma lokacin ma an gano shi a maka <laughs> ko a kalanda eh, ko ma yana manna a kalanda shi nan an gan shi mm. watan ko eh, a rubuta shi ake yi a rubuce yake a kalanda shi nan a program ku da malibran <laughs> ba ruwan malam <laughs> to haka nan aka yi ta ƙarshen watan ramalana tana nuna an ga watan sallah wajibi to kin ga tana sanar da mutanen gari an yi sallar juma'a tana sanar da mutanen gari a dau azumi tana sanar da mutanen gari a sauke azumi tana tana sanar da mutanen gari sarki ya iso guri ko sarki yana tafe mm. tana sanar da mahaya a daura siddi dan akwai bindiga daura siddi tana sanar da mahaya mm. cewa sarki ya sauka mm. haka ne duk wannan sadarwa ce da bindiga take mm. a Kano ban ce miki a can ba ni ma na san ai a inda kake magana eh, <laughs> ba ka kama ba amma sako ya je <laughs> sako ya je na dinga bulala nan ba kama suna Allah sako ya je <laughs> an aikin mu daran da kai Allah ya kara arziki amin da nabi sallallahu alaihi wasallam to sai kiɗan yan bindiga to fa jinkida jinkida jinkida jinkida jinkida <laughs> na dai na dai gani a <laughs> ina so ne wallahi sun iya ne tura ma har ɗaukar hoton su suke in suna yin suka zo kallo Allah Allah ko to kiɗan nata kala kala mhm. su ma makaɗan akwai sarkin kiɗa to a cikin su eh. mhm. wanda mu muka fi sani sosai sarkin kiɗa ɗan baba to ya mutu a ji kansa dan sa'adan yanzu shi ne shi yake shi ya gaje shi ne dan baba dan haladu ne haladin ya gada a wajen sarki kiɗa ibrahim mm. sarkin kiɗa ibrahim ya gada a wajen sarkin kiɗa sa'idu sarkin kiɗa sa'idu shi ma ya gada a wajen sarkin kiɗa ibrahim ibrahim kakan ibrahim daga nan dai ni abin na ya tuɗe ban kuma san wani zamanin sarki ba ne dai nan gaban an ci gaba da bincike kuma za a iya samu za a gano to su kiɗan yan bindiga hmm. su goma sha ɗaya ne cif hmm. Hmm. ganga biyar da sarewa uku da caki da laju guda biyu da kuge caki biyu ko lalajo ba da kuge ba wancan kuge wancan na sarki daban kuje kuge na yan bindiga na kidansa shi ma daban na'am guda ɗaya ne shi ma guda ne oke biyu gare su to waɗannan su ne suke haɗuwa suke samar da kidan yan bindiga na'am kuma kidan kala kala ne alhamdulillah akwai kidan sarki akwai kidan salama akwai kidan waza akwai ita kanta bindigar akwai nata kidan hmm. akwai kidan sara hmm. da na gaya miki yauran gabas hmm. Dubani ya raga ba ai da su ake kidan tabbas shi yasa babu kida irin sa na daban eh, ai mun yi shi wancan sa tabbas kai kai bayanai shi kidan sarki faro da babban kida na sarki ba eh sarki kaɗai a wa shi hmm. ba a wani in ba sarki ba ba kuma a daina shi in sarki ya fito shi ake masa ba za a daina shi ba sai an fara buga bindiga masha Allah ana fara buga bindiga to kuma sai a canja sai a ɗau wanda mhm. amma in dai sarki ya fito wannan kidan da zaki ji an fara mm. ba a wani shi ba wani dan sarki dan za a kai shi gida wata yan sarki dan za a kai ta gidan miji mm. a hada ta da yan bindiga ba za su yi mata wannan kidan ba mm. masha Allah sai a mata kidan bindiga a mai shine shine nakin da kike yi wanda kike ba rawa <laughs> ba rawa nake ba kidan dai nake biyawa ya ake jin kida in jin jin kida jin kida jin kida in jin jin <laughs> wannan sai a yi musu amma wannan kiɗan sarki ba za a yi ba shiga miki da sarki ya fito wannan kiɗan ake kowa ya ji kiɗan ya san na mai martaba ne abinda kiɗan yake cewa mm. hana kangara mm. wannan kiɗan ce mm. kiɗan sallama hada na sallama masu ne mai eh. mm-hmm. shi ba ki iya shi ba nake ai sai ma ka faɗe shi ban san shi ba shi zaki suna kiɗi kiɗi jin jin kiɗi kiɗi jin haka za ki ji mhm. wannan wannan din shi jinkidin injin jinkidin ai suna zuwa kofar gidan kawasakin dogarai suna yi shi yasa muka haddace hmm. muna gefe suna rawa muna bi muna bin su ta gefe muna yin muma shi yasa dan dogarai ya iya wannan rawar da kida shi ne zaki ji suna mai sandan dukan kura mai sandan dukan bayi sallama hmm. ana ana ana ana wannan kidan salama ne mm. dama na gaya miki ai hakiman yaran gidan salama ne mm. <coughs> saboda shi suke rakowa gida ai na gaya miki ka faɗa wancan salama da kwarai saboda ya kare akan dinga yake sauka a dokin. Mm, sarki ai ni nake hawa dokin ina ga ana ana ja na a dokin yan bindiga suna gaba Allahu akbar Allahu akbar <laughs> yana tafiya ana ja na a dokin nan ina zan sa a baya ai Allah ji kan ba abin da san annabi da alkur'ani ina tuno wannan abu za ka tuno za ka tuno ai an yi misin ne mm. tari ina zama ne mara addu'a Allahu akbar Allah ya amsa ma'aikin Allah ya san da zuwan su shi ya fara bana sukari granules na gari baka san shi ba da sai kura kura kura kura na sai sukari mai iyali eh, mm. <laughs> Allahu akbar da kana alfarda Allahu akbar maza an faɗi akwai wani documentary da aka yi da shi mm. akan bindigar da hada albarushin da komai da kansa eh to amma nan da yake tura ne suka yi sun sun san iyakokin na'am gaskiya ne na dade rabo na daga ganin document na dai san shi ina da shi kuma ina da abin nan mm, in hali yayi mu ma a tura mana wannan kidan salama kenan shine na na mm. uku tunda kin ga mun yi magana kidan sara min kidan sarki min kidan salama sosai akwai kidan bindiga na'am shine wanda kike yake yin sa <laughs> sai ka biya Allah mm, sai ka biya zan maka ai masu sauraro za ki ba ah, ni na manta yadda ake yi a dogarai ake yi <laughs> a dogarai ake yin sa ne zaki ji ana jinkidi jinkidi jinkidi haka dai haka za zaki ji ana ake haka ake kidan akwai daɗi wannan na bindiga na'am wannan yi ana daga ta ana tafeta mm, kuma suna bajinta da bindiga kwarai su yi juyi su yi tsalle su dire akwai kidan waza na'am shi kuma a ciki abin da yake faɗi gargadi mm. yanzu gari ya sha wuta gargaɗi yake kenan na wuta to mm. su ne abin da da sarewa tana tana bayarwa ita ma mm. so duk waɗannan su ne kala-kalan kiɗa da ake yi da a kiɗan ba kamar yadda na gaya miki da ganga suke ganguna ne guda biyar kuma ganga ba irin da tsarin yadda muka yi zancen ganga da ake dukanta da kurya da ake sahida yawwa su ko masu ciki suna kiɗa mm. haka masu kiɗan kuma ai su suke rawa ko ko akwai rawa daban ne masu bindigar su suke rawa su kuma adadin su nawa ne suna da yawa ya danganta ba ki gana ga miki a kowane sashi akwai wakili ba mm. ai shi sa na sai miki sun kai 500 da wani abu mm. ai ko ina ana daukan yan gaskiya ne kawai dai su yan bindigar mu ba su fiya ba su da wani layisin saboda ba a hannun su take ba sai za a yi wannan abu wani guri mutum yake yawo da ita sai abin nan sai abin al'ada ya taso mm. saboda haka ita akwai internal control Na nata Na. dan haka kin ga ba ta da damuwa mm. a faru wannan tana da yanayin tsaro na cikin gida yadda ya kamata a yi amfani da ita ko a adana ta mm, ba kawai rawar yan bindigar na da ake akwai rawar da ake da bindigar ana tura ta ana da da ita ana abin ko kuma rawar da suke da kafa in kana ciwon guya ba za ka yi <laughs> gaskiya dan dubuke ake yin ta a duke suke yi eh, ana mm. kama sunan juyawa yana tafiya yana dawowa eh, eh, yana hawa yana sauka mm. haka suke yin wannan rawa al'ada mai ban sha'awa na Kano gaskiya duk wanda aka ɗauko sai kaga wannan yana wane wannan wallahi Allah duk inda ka taɓo sai ga wannan yana wane wannan ka baka a daina yi ya isa ya isa wallahi ya isa amma ga sunan bula adadin Allahu akbar Kano ta yi wallahi Allah ya ƙara tsare mana ita amin mm. Allah ya saka da mafificin alkhairi kuma ubangiji Allah ya ji kan alhaji ya ja da kwanan hajiya ya albarkaci zuriya wayannan masoya ubangiji Allah ya karo su maza wafulan wafulan ga sunan masu kauna Allah ya saka da mafificin alkhairi a sai kuma a yau mai saurari sallama sai Allah ya hada mu a mako mai zuwa